بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا الاثنين ashirin da tara ga watan sha biyu dulhijja kenan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in da bakwai wanda ya dace da sha biyar ga watan shida yuni shekara ta dubu da ashirin da shida mun dawo wannan masallaci mai albarka na Abdurrahman ibn Auf a nan kofar Wambai a birnin Kano Allah ya tsare ta da wata za mu ci gaba da gabatar da karatu a littafin mu da muka muke karanta a duk rana mai kamata yau shine a littafin muntaka ko al-muntaka min al-adab ash-shar'iyya littafin al-adab ash-shar'iyya والمنح المرعية نا شمس الدين أبو عبد الله ابن مفلي المقدسي الله يرحمه سلام توشيني أكاي اختصاري آه، درسي دا يا قباشا درسي نكرا يوزام تاشي درسي نقومه كون نكرا زام تاشي نقوم زام كرا درسي نقومه هناك كرا دوني أفصل يجي مغانا أكان المعاريض المعاريض ma'ana abin da ya shafi jirwaye fasun fi ibahatul ma'ari wa mahalliha fasali da yake bayani akan wato shigar da jirwaye a cikin magana shine ka faɗi magana wacce kana nufin wani abu shine sauraron kuma zai iya fahimtar wani abu daban shine jirwaye kafin mu shiga mun fara karatu a fasal eh, za mu dawo da karatu duk litinin za mu yi karatu saboda littafin namu yana da yawa to muna so mu yi kokari mu dan yawaita karatun dan mu ga mun karanta shi da yawa saboda ka duk litinin Allah yadda za mu ci gaba da yin darasi kamar yadda muka saba mana babu fashi nan sha ah, mun tsaya inda a cikin wannan fasali na da yake magana akan almarif wato jirwaye ya yi bayani akan ina ne ya alatta mutum ya yi jirwaye ina ne bai alatta ba ya kawo misalai sai yake cewa wa kadar wuya hakika an rawaito wanda ya san ilimin hadisi idan aka ce ruya ana ce a ce ga tamrin ruya don ya nuna maka cewa riwayar tana da rauni ya ce wa kadar wuya an rawaito cikin magana cewa inna fil ma'aridi lamandu'atan anil kadhib cewa a cikin al-ma'arid jirwaye akwai yarwa ga barin ƙarya a madadin kai ƙarya kai tsaye sai kai jirwaye a madadin kai ƙarya kai tsaye a ce ina wani a ce baya nan kuma yana nan ka ƙarya ce wannan ina wani sai a ce yana abuja wata abuja ɗakin nan na gidanka da ka sanya masuna abuja tun da noma normal ne kai kai a nan a wani bangare da an saba idan aka ce ka tafi abuja ana da makana jirwaye ne wani lokaci mutum kamar yadda makaranta kan samu kansa cikin kunci wajen mu'amala yana buƙatar baya so ya karya amma kuma an sa shi a wani matsayi da sai ya nemi mafita sosai ya ya jirwaye cikin magana ya faɗi maganar da mai sauraro zai fahimci wani abu alhali shi a abin da yake bi wannan riwaya inda fil ma'arizi la manduha an kadhib cewa a cikin girwaye akwai yalwa ga barin yin karya shine malaki azza sabitu an ibrahim an-nakhai wannan maganar ta tabbata daga ibrahim an-nakhai Allah ya masa rahama ta tabbata ya faɗi wannan magana wa ruwaya marfu'an an rawaito kuma wannan magana ana jingina ta ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ce walaita huwa fil musnad fi musnad Ahmad wala kutub as-sitta sai dai wannan baya fa cikin musnadi na Imam Ahmad kamar yadda baya cikin al-kutub as-sitta da tafannan guda shida na abi ورواه أبو بكر ابن أبي الدنيا في كتاب المعارف أما أخوي أبو بكر ابن أبي الدنيا الله يمسى رحمه yana da littafi kitabu al-ma'arif ya kawo wannan maganar ya kawo wannan maganar sai dai kamar yadda muka bayyana a riwaya an an jingina ga mazala ta sanar da sunan wannan cewa hadisi ne to yayi mai rauni ne bai inganta ba inna fil ma'arid la manduha al kadhib bai inganta ma ikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya fare ta ba sai dai an rawaito daga wani malami kamar yadda shi mai littafin ya faɗa yake wa qala abu talib abu talib shi ne ahmad ibn humaid allah ya masa rahama almajirin imamu ahmad abu talib shi ne yake cewa kala abu abdullah imamu ahmad abu abdullah yana cewa la ba'sa an yakziba lahum babu laifin mutum ya yi ƙarya ga wasu mutane liyan juwa dan ya tsira ta juwa dan ya tsiratar da al'asir yana nufin wanda aka kama a wajen yaki al'asir wanda aka kama a wajen yaki ya ce shi ba soja ba ne bai zo don yaƙi ba hanya ce ta biyo da shi ta ƙarya ne amma ya yi haka ne don ya tseratar da ransa ya ce babu laifi kala nabi sallallahu salama ai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa wa salama ya ce alharbu khud'a yaƙi dan zamba ne yaƙi dan zamba ne ma'ana a lokacin yaƙi ana buƙatar a bi hanyoyi da za a yi nasara daga ciki akwai hanya ta hila shine dabaru da yaudarar abokan gaba wannan kan ya halatta a cikin yaki alharbu khud'a yaƙi dan zamba ne saboda haka magana da ya faɗa dan ya tsira da ransa babu komai a kansa inji Imam ahmad Allah ya masa rahama wa kala fi riwayati a wata riwaya ta hanbal wanda ya rawaito shine hanbal ibn ishaq ibn hanbal abu ali ash-shaybani wanda shi hanbal da yake ga ammin imamu ahmad dan kuma mahaifinsa yana da da sunan shi hanbal an gane ku takwaran mahaifin imamu ahmad to shi hanbal shi ma almajiri na imamu ahmad ya rawaito daga imamu ahmad yana cewa alkadibu la yasluhu minhu jiddun wala haz ƙarya ba a yi mata jad da gaske wala hazir ko da wasa ita ƙarya ba a yin ta kwata-kwata ba a yin ta ko da gangan kai ƙarya ko kuma da wasa ba a yin ƙarya in ji wa inji imamu ahmad qultu lahu hanbal sai yace da imamu ahmad fa qaulan nabi alaihi salatu wassalam to Allah gafarta malam ai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce illa an yakuna yusalihu bayna ithnaini sai dai wanda zai yi sulhu tsakanin mutane biyu aw rajulin limra'atihi ko mutum yi magana ga matarsa wacce zai ja hankalinta ya kwantar mata da hankali yuridu bi zalika ridaha dan ya samu yardarta a nan ai an ce mutum ya iya faɗar magana da ba gaskiya ba ce kala sai ma Muhammad ya ce la ba sa bihi eh, a nan babu laifi domin ai ga an ambaci guraben da ya halatta mutum ya faɗi magana wacce take a ba hakan yake nufi ba a gurabe guda nawa uku na farko inda mutum zai sulhu tsakanin mutane na biyu inda mutum zai gaya wa matarsa ko mace ta gaya mijinta magana ta jan hankali da neman yarda na uku a wajen yaƙi ya ce laba ta bihi wannan babu laifi fa amma fi fida'ul kadhibi amma a fari ƙarya a kirkire ta haka kawai fa huwa manhiyun anhu an hana wannan an hana yin ƙarya wa fil ardi kadhalika haka nan a cikin yaƙi an ba da damar ana iya faɗan magana wacce take ba gaskiya ba qala annabi alaihi salatu wassalam saboda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace al-harbu khud'a yaki dan zamba ne wa kana nabi sallallahu alaihi wa wasallama kuma ai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa wasallama idza arada ghazwa in yayi nufin zai fita yaki warra bi ghairiha sai yayi tauriya sai yayi ne tauriya abin da ake mai tauriya shine sai ya faɗi magana wacce take mai jirwaye wanda in ya faɗi maganar shi mai sauraro zai je ga inda take amma shi ga abin da yake ne sai ya faɗi magana da saboda akwai munafukai kara faɗi magana kai tsaye za a je yaƙi ana ga cewa ana tanadi ana shirin yaƙi wani ya je maza ya kai labari to sai a ɓoye inda za a je in yake Allah ce za mu fita yaƙi kowa ya shirya ana ta tanadi ana jira a ina za a ce sai ce to kowa ya shirya za mu fita ta ƙofar gabas shi kenan sai a kama hanya a na? kofar gabas an kama hanya kaga munafiki sai ya dauka ya lissin ta tunanin lissafin wani gari ne a gabas su waye a gabas sai an zo kofar gabas sai a yanka a dawo kofar kudu kaga shi ya kai labari can kuma sai ga an yi wani wajen to ga shi ne tauriya shi ne faɗin magana wacce zai bayyana wata ma'ana da yake nufi mai sauraro kuma ya bayyanci wata ma'anar lam yara bi zalika ba'san fil harbi imam ahmad ya ce ai ma'aikin allah sallallahu alaihi wa sallama baya ganin hakan cewa laifi ne a yaƙi saboda yaƙi ɗan zamba ne wani mukulsumin binti ukuba daga um kulsum yar ukuba ibn abi mu'ayyid marfu'an Allah ya kara mata yadda tace laysal kadhabu alladhi bai da thnayn tana rawaito hadisi to amma ikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba makareci wanda zai sulhunta mutane biyu aw kana bainan nas ko zai sulhunta mutane fa yaqulu khairan sai ya faɗi magana ta alheri aw yunmi khairan ko ya ɗaukaka alkhairi yunmi yani yarfa aw yuballigh ya daga magana ya isar da wata magana ta alkhairi ba laifi bane ba laifi bane rawi imam Ahmad imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi wal Bukhari wa Muslim haka na imamu al-bukhari da muslim sun rawaito hadisin wazada akwai gari a cikin riwaya ta imamu al-bukhari wa muslim wa lam asma'u yurakhis fi shay ban ji ba ma'aikin Allah yana rangwantawa cikin wani abu mimma yaqulu an-nasu kadiban cikin abin da mutane ke faɗi na ƙarya illa fi salatin sai kadai gurabe uku yake rangwantawa yani tana nufin alharb a wajen yaki wal islam bainan nasi da sulhunta tsakanin mutane wa hadith ar-rajul zawjata da mutum yi gaya wa matarsa magana wa hadith al-mar'ati zawjaha ko mace ta gaya mijinta magana wannan ne kadai tace na jima'in Allah yana rangwantawa cikin abin da mutum zai faɗa wanda yake ƙarya ne a wannan hadisi na ummu kulsum bint ukba cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa al-kazzab alladhi yuslihu bayna thanayn aw qala bayna an-nasi fa yaqulu khairan aw yunhi khairan wannan a cikin wannan hadisin na ummu kulsum mulla al aliyu ali Allah ya masa rahama ce faɗin ma'aikin Allah ya kulu khairan din nan ma'ana mutum ne zai faɗa wa abokai rigima magana wacce zai kwantarwa da bangare biyun hankali ai li kullum min al mutakhasimaini kowane cikin mutane masu husuma ya gaya musu magana ma yufidu nasiha al muqtadiya ila al khairi irin nasiha da za ta nufaci alheri an gane ko ya gaya musu magana wace kowane zai ji alheri ce kowane cikin masu rigimar aiko na gawa ne alamar yana nadamar abin da ya haɗa ku na ma kamar ji yana cewa shi fa bai ji daɗin wannan abin ba kana nufin don ka taushi zuciyar wannan shi ma wannan ɗin ka je ka ce da shi ka ko mun yi magana da wani shi ma wannan rigimar taku bai ji daɗin ta ba bai so hakan ba kana kokari ka sulhunta tsakanin mutane mana ka faɗi magana ta alkhairi ai hasana magana mai kyau an gane ko wanda kowanne ya ji zai kwantar da hankalinsa a kai ibn hajar Allah ya masa rahama ce kalar ulama malamai sun ce almuradu huna abinda ake nufi ayyukhbiru bima ma'alimahu. zai ba da labari game da abin da ya sani shine ya kulu khairan aw yunmi khairan ya ba da labarin abin da ya sani min alkhair na alheri wa yaskutu amma alimahu min sharri ya kame bakinsa ya kifa sharri ka san ana husuma al'adar mutane kowa zai kokari ya kage abin da zai jifi dan uwansa da shi an gane ku to kai ba za ka ɗauki wannan maganar mai mummunar ba mai zafin ba za ka faɗe ta ba sai dai ka faɗi akasinta sai ka faɗi akasinta domin wani lokaci ko da ana rigima mutum za ka je kan faɗi wani abin da yake nuna nadama a kan abin to ita za ka faɗa amma waccan ɗayar wanda aka faɗa cikin fushi da kuma nuna gaba ita ba za ka faɗe ta ba shine ya kolo khairan ya ɓoye sharrin ya bayyana bangaren alherin imam ibn hajar Allah ya masa rahama yace wala yakunu zalika kadhiban kaga wannan ai ba ƙarya bane domin bai faɗi abin da ba shi bane ya faɗi magana ne wadda ita ce hakikanin gaskiya amma bai faɗi wancan ɗaya mara kyan ba to kaga shirin da ya ai ba ƙarya bace alherin da ya faɗa ba ƙarya bane to saboda haka in ana husuma shi ma nan ba wai zai faɗi abin da wancan bai faɗa bane dan kada kuma Eh, wannan ya zo ya shi kuma ya je na ta an cewa ne ya ce in ya je ta ni ba ne na faɗa ba ta ga abin da yi ba ko ba ka a'a abin da ya lura ne cewa na fahimci wani yana nadamar abin da ya haɗa ku kuma wallahi ni a iya gani na da za ku yi abin nan ba zai za ka nemi musulun ma da zai zai abin nan da za a yi masa magana ma da zai sassauto da ya haƙura ma da ya janye maganarsa da kaza kaza Wadda ne zai sa kowa ya sauka daga abin da yake kai sannan A maganar ita umu kulsum Allah ya mata rama da take cewa walam asma'u yurakhis fi shay ban ji Allah ba alaihi salatu wassalam yana raguntawa cikin wani abu mimma yaqulu an-nasu kaziban cikin abinda mutane suke faɗi na ƙarya illa bi talatin sai cikin abu kadai naji yayi rangwami yani tace al-harbu cikin yaki wal isra bainan nasi da suru tsakanin mutane wa hadith ar-rajul zaujatahu wa laysa al-mar'ati zaujaha mutum ya gaya matarsa magana dan jan hankalinta ko ta gaya mijinta magana dan jan hankalinsa anan Imam an-Nawawi Allah ya masa rahama yace wa amma kadhibu li zawjatihi nan da aka ce mutum yi wa matarsa ƙarya wa kadhibaha lahu ko ta yi masa ƙarya ita ga miji fal muradu bihi Imam an-Nawawi yace abinda ake nufi fi izharil wuddi wajen bayyana kauna ce a duniya ni ko ban gama ta irin ki ba a wallahi ya gani sai dai kawai ita yake gayawa ai ko zai wahala ce bai gama ta irin ta kirki dai kan a duniya Allah ya san Allah ya bada mace mai kirki kuma kaza da kaza ai ta faɗan magana ai kaga wannan yana so ne ya da hankalinta zuwa ga kaunarsa amma baya nufin magana ta zama haka dari bisa dari sai ce wal wa'd ma la yalzam da yi mata alkawari da abin da ba dole ya zamo haka ba kai wallahi dai ka da harkoki za ta yi abin na kan umran nan kan tabbaji da rike za a yi ba ta san ba harkoki sai abin da ba saboda ai ga kunan yan kasuwa ba kwa hirar kasuwa da iyali ba zai wata ya wata tana ji ka ce ke hajiya aiko wannan kwantenar da na kawo ki wa Allah godiya riba da na cima miliyan ɗari ne mai gida a yi koshi ke nan da ba ka kayi abin da kujeru na zan canza <laughs> shi ke nan dama labule na tsoba ba to kaga kana faɗa kayi abin da ita za ta yi tunanin kai ko tunanin ka kijari na ƙara to kaga kuna da matsala shi yasa ba a gaya wa iyali samu kai tsaye saboda mafi yawa ba duba suna da so kawai a samu a kashe ne bukatar <laughs> kuma dole za ka inganta abin da yake akwai to amma za ka masa alkawari kuma iya abin da kake nufi sai dai ba dole ya zama haka ba saboda wani lokaci uzuri yakan gitta uzuri yakan gitta an je imamun nawawi sai yace wa nahu zalika fa ammal mukhada'a amma yaudara fi man'i ma alayhi ya hana hakkin da yake wuyansa au alaiha ko ta hana hakkin da yake wuyanta aw akh ma laysa lahu aw laha ko ya yaudare ta ya karbe mata wani abu ko ta yaudare mai gida ta karbe wani abu fa huwa haram wannan haramun ne bi ijma'il musulmi duk musulmi sun yadda haram kenan inda aka ce ai ƙarya akwai iyaka banda yaudara da da da tsallake abin da yake waje. ka ana ta kudin ce bane ka bata 200 dan Allah a zamanin nan wai a sai kayan miya kuma ba za ka da gidan ba sai da dare kuma ka ci ka zaka kasha abin nan ka tsaya a shagon rufaida da ma masu zuwa wane ne wane kuma ka ba ta ɗari biyu don Allah ko ɗari biyar kace a sai ka miya zai ɗari biyar ɗari biyu mai gida wannan sai a iya abin da nake da shi kenan ba za ta ce a'a ba amma wallahi karkashin can akwai wajen abin nan da yawa to kaga wannan ha'inci ne wannan yaudara ce ba daidai ba ne ka hana ta abin da yake zai wadatar da ita kai ka je ka abin kaga wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba to wannan ah, ah, fasali kenan da malamin kawo a cikin babin al-ma'arif kuma yi magana game da ina ya halatta yi magana mai jirwaye ina ne bai halatta ba da kuma misalai da ya kawo na cikin hadisai da makamantar sai ce fasalin fi hifzil lisani wata wakil kalam fasali na gaba ya ce fasali da zai yi bayani a cikin hifzil lisani kiyaye harshe wata wakil kalam da taka tsantsan kiyayar maganar da za ta fito daga bakinka mm-hmm. ibnul mulaqqin Allah ya masa rahama ta wannan yana magana ne akan wancan al-ikhlas bainan nas bari mu tsallake mu shiga wannan fasalin yace hifzul lisan kiyaye harshe wa tawakkul kalam da taka wajen magana huwa hajjul lisan anin nutqi bima la yatubu shar'an shine mutun ya tsare harshen sa gabarin fadin abin da bai halatta ba a shari'a wala hajata lil mutakallimi fihi kuma ba bukatar magana a cikin wannan abin da mutum zai magana to wajibi ne ya tsare harshensa wata tajannub fudul al-kalami da nesantar magana ya sashiya fudul al-kalam faitun al-mar'u lisanahu al-kalim musulmi ya tsare harshensa ga barin ƙarya wal ghiba da yi da mutane wannan mima da annamimanci wal fuhsh da alfasha a shari'a zagi magana ta batsa musulmi ya yi amma musulmi na kwarai duk wanda kaga yake yin batsa yake yin ashar yake yake maganganu na ƙarya da namima da giba ba mutumin kirki ba sannan ne santa duk abin da shari'a ta hana ka da ayi da harshe sai ce wa huwa min a'zami khisalil iman tsare harshen nan da malam ya kafa salin nan da kiyayar magana yana cikin mafi girman yanki na imani min azami khisalil iman wa sabilin najah kuma mafi girman hanya ta tsira duniya da lahira in ka tsare harshenka ka kiyaye shi a cikin magana za ka tsira da mutuncinka a duniya ka tsira daga azabar Allah a lahira shi harshe yu'addu aksar al'aza ana littafa cewa a gaban jiki yana cikin mafi ga ɗan adam harshe shi yasa sami manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisi ce dukkan waye gari za asbaha ibn adama in ɗan adam ya waye gari qalatil a'dha'u lil lisan kullu lil lisan gaban ɗan adam duk dukkan safiya sukan ce da harshe ittaqillaha fina ya kai harshe ka tsoron Allah game da mu fa innama nahnu bika mu fa ka sani tsirar mu da tsirar ka ne tsayuwar mu da tsayuwar ka ne idza istaqamta istaqamna in ka tsaya daidai ka tsira mun tsira wa ini ujasta ya wajasna in ka karkace mun karkace ka ji tsoron Allah gaba, ke ga ya ashe karka jefa ma halaka ya kai ashe kullun da sabi an jama'a yake sa salama sai gaban mutum sun yi wa magiya sun yi magiya gawa ga harshe cewa don Allah ka abin nan karka jefa mutum halaka ya kai harshe manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya lamance wa duk wanda ya tsare a wuri gidan aljanna kowa ya ce man li ma baina la'yaihi wa ma baina fakhidaihi azmanu lahu aljanna ji manzan Allah salatun shi hadis hadisi ne Imam Bukhari ya rawaito ma'aikin Allah ya ce wa zai lamunce min abin da ke tsakanin labbansa guda biyu mai kenan harshe ya lamunce min abin da ke tsakanin cinyarsa guda biyu farji ni kuma inda ya lamunce ma na ya tsare su ni kuma na yi masa lamuni Allah zai shigar da shi Allah manzan Allah salatu ke gaya wa mu'az bayan ya kama harshe sai ke kuffa alaika hal ya mu'az ka tsare wannan gani da dan kankani mu'azu yayi mamaki sai ya rasulullah ya nabi Allah inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi ya maiki Allah yanzu abinda muke magana ma a ce za a tambaye mu akan sa za a kama mu a dalilin sa sai maiki Allah ya ce sake lasta ummu kai ko mu'azu mahaifi ka cewa ba ina ma ba ke ka yanzu baka san cewa harshen nan yana da girma hatsari ba wa hal yakubbu an-nasu ko yakubbu baka san abin da ke yawan jefa mutane a gidan wuta ba abin da yake yawan jefa mutane a gidan wuta ba ala wuzuhim a jefa su akan fuska kasan wani in za a jefa shi Allah ka tsare mu a wutar jahannama ba wai haka za a wulla shi ba ta ka zai tafi haka zai fada wuta ta ka ta fuska aw kala ala man akhirin ko akan hancin zai fado a wutan an wulla shi cikin wuta an jefa shi sai ce illa asaidu Fati abin da yasa za a yi musu haka abin da harshe ya girba mutane za a jefa su a gidan wuta fuska ta taka ta fuska ta hanci zau da haka da yawa daga cikin musibu da dan adam ke fadawa ciki dalilin su shine mai harshe malik ke cewa sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annahu qala maikin Allah yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar lahira falyakul khairan ya fada alheri aw liyasmut ko in shiru wannan hadisi maliki wa fi sahihaini yazo a cikin bukhari da muslim wa ibn umar amr marfu'an abdullahi ibn amr ya rawaito hadisi marfu'i daga ma'aikin Allah kenan sallama yace man samata naja wanda ya kame bakinsa ya tsira man samata naja wanda ya kame bakinsa ya tsira aina a duniya da lahira in dai ka iya kame bakinka ka samu salama ka zauna lafiya a duniya da lahira ka duk wancan hadisin aka ce wanda yayi imani da Allah da ranar lahira man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aka alakanta imani da Allah da ranar lahira da faɗa alheri duk wanda ka tambaye shi cikin musulmi ka yi imani da Allah me zai ce na imani da Allah ba ka yadda za a za a tashi kiyama a tashi a lahira a tsaye da mutane a yi musu na yadda mana rukunin na imani to ashe ba wai na yadda da bakinka ka ce na yadda. a'a wannan ba da ka ce na yadda ka faɗi magana ne amma wannan maganar gaske ce ko ba gaske ba me zai nuna haka maganarka inda ka yadda wallahi da ka tsare harshenka inda ka yadda da Allah da gaske za ka gamu da Allah zai ma hisabi za a tsaye da kai a gaban Allah ya tambaye ka laisa bainaka wa bainahu turjuman a ranar alkiyama za a tsaye da kai a gaban Allah ba na uku wanda zai tafanta daga kai sai mahalicci kuma i tambaye ka yayi magana da kai ka yadda da haka ce inna lillahi da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam za a yi haka ka yadda za a tashi kiyama a tsaye da to ba wai na yadda ba a aikin ka ya nuna yadda shine kana kaffa kaffa da harshen ka kana kiyaye abin da kake faɗi wannan ya nuna kai lalle wannan ya yadda ko da Allah zai tsaya tsakaninsa da ubangiji babu turjuma shi yasa yana bude baki sai ya tuna wannan sai kaga yayi ya rufe baki sai ne mamaki kabilan nan ta mutanen Kenya da suke yi wa baki mukulli kai na ce gasu ba musulmi ba kuma waye ba su labarin wannan kun ai za ku gansu a abin nan talabijin baki suke hukulli wallahi sai su muda abu kamar sun an gaya musu hadisi ne kuma ga shi ba musulmi ba ne amma kuma tana dan ne abinda hadisin na ya faɗa wallahi hukulli suke sa kuf su ba baki shi ke zan kaga an zauna lafiya <laughs> wallahi da musulmi ne ya kamata ya haka saboda in yi tuna wannan tsayuwarka tsakaninka da Allah mahalicinka babu wani na uku sai kai da shi zai ce ya abdi ya bawa na ya tambaye ka ka ce kaza ka ce kaza nesa kai ka je ka san an ce ranar alkiyama yanzu ba batun kiyama muke batun mutuwa ake ma ya kake ganin an ce zaka mutu tashin hankalin da kake ji a ta ka kabari baka san ina zaka ba baka san an baka labari wannan fargaba kadai ya kamata a ce in ka tana ta ka tsare harshen nan gabarin sakinsa ka yi masa linzami alamar kenan gaskiyar ne imaninka da Allah da imaninka da tsewa a gobe kiyama kuma da ba ya zo a cikin hadisi ne da imam Ahmad da rawaito daga Anas dan Malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yastaqimu imanu abdin imanin bawa baya tsayawa daidai la yastaqim hatta yastaqima qalbuhu sai zuciyarsa ta tsaya daidai sai ta miƙe sai ce wala mu qalbuhu zuciya ba ta daidai ta ta miƙe ta tsaya kyam daidai hatta yastaqima lisanuhu har sai harshen ya yi ya tsaya daidai kaga yanzu ka duba wayarin da aka yi daga harshe sai yana sai zuciya dama kuma imani mahallansa zuciya sannan kuma aiki yake nuna tasirinsa to harshe Shi ne alamar abin da yake ɓoye a zuciya kuma dama Allah ya faɗa ko wala nan ko lahanil lahnil Za ka gane mutane ne a waccan ayar Allah yana bayanin munafukai ne kana iya gane su ta ina lahan alqawl irin zancen karkatar zancen kana jin mutum yana magana za ka yi masa aji ka san ina ya dosa Don me saboda abin da ke zuciya shi harki yake in ya furta daidai to daidai ke zuciya in ya furta aka ce aka san daidai ke zuciya kaga an annabi wa alaihi wasallam imani baya daidaita sai zuciya ta yi me ta daidaita zuciya ba ta daidaita sai harshe ya daidaita saboda ka harshe din nan dan uwana ku daina wallahi sakaci da wasa da wallahi ku nemo kulle ku sa wahara sau bakin ku wallahi dan ku zauna lafiya duniya da lahira za ka yi mamaki ba duk aikin da muke yi ba wanda ya fi yawa irin aikin harshe ka duba yanzu kalmomin da muke furtawa wanda ake rubutawa ka tuna yanzu misali yanzu ba muna zulhijja ba mun zo karshe to ka tuna tun muharram na bara mutum nawa ka mara wallahi an baka aiki sai ka ce ni ko mutum nawa na mara shekara wata goma sha biyu na mari wani kuwa eh to ko na mara dai mutum wallahi ma ba zan iya tuna mutum nawa na mara ba wallahi an tambaye ka zai wahala kaga aikin mari da hannu ko naushe sai ka yi wahala ka lissafo kafa ka lissafa waje ina kaza da kaza amma harshe ba me ya fi yawan aiki a dukkan gabai harshe kuma ana rubuta aikinsa ka yi wa kanka kiyamun laili ka tsare harshen ka gaba da yawan magana shi yasa mamalin yi maka fasali yace hifzul lisan wa tawakkil kalam ka tsare harshenka ka yi taka ɗanɗan wajen magana Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man samata naja wanda in shiru ya tsira ya tsira kenan asamtu yin shiru yana daga cikin hanyoyi na samun tsira duniya da lahira al-ghazali Allah ya masa rahma imam al-ghazali yace wa man arafa da a afatil lisani duk mutumin da yayi nazari ya gane da ka'ik na afat al-lisan wato illolin harshe da ka'ik masu yawa wanda zaka bi diddigi ka iya lissafowa har in zaka iya kenan yace alim qat'an wallahi zai gane yanke annama zakarahu alayhi salatu wassalam huwa al khitab wannan maganar man samata naja magana ce wato ta ƙarshe wanda mutum ya kamata ya saurare ta in kana gane illa harshe yanzu a ce ka lissafo illolin harshe da ka'i safatul lisan wai yanzu wani an ce maka illolin harshe kai abin da kake tunawa kamar dai a ce maka kaba'ira ne wato mutane ka san da yake eh, karatu yi kanar a cikin mutane an ce kaba'ira manyan zanuba ce ce ya wuce kisan kai zina abin da shan giya ci gaba da lissafowa sai mai kuma kai abin da ka gano kenan su ne manya a idanka zubar da jini sai yi wa yaushe za a kashe mutum kashe rai wa zai iya can giya ai haramun yin ta haramun duk sai ka ba bai biyo su guda biyar ba rago kuma tuba ka dauke su to gulma fa da giba yi da mutane shifa fa da fake da kisan kai in bai zai girma ba domin Allah ta yubu azukum an ya ya'kula lahma akhihi maitan fakari yanzu misali a ce mutum ya kashe wani ai wani mai sauki in in zuciyarsa ba ta da kyau makami zai buga masa kawai to a ce bayan wannan kuma ya dauka yana yankan naman wannan kwantaccen marmacin yana kuma ce sai ka ce subhanallah shi kanshi wanda yake san an ce lokaci ba zai ci ba saboda ai sai ya ga abin mai kisan ya fi masu gefe yadda ya rika yankan naman mamacin yana ci sai Allah ya sukwanta waccan abin da aka rena ta shine yi da mutane Shi ne gulma shi ne kaza sai ya siffanta da me aljibu adumu an kula lahma fihi maitan da kake yi da shi daidai ike da gashi ka kashe shi ko ya mutu ka kada ya kanna naman za ka yi fakarin tumu ta ah, wannan abin kyama ne to wancan daidai yake da wannan wannan gulmar da kake yi a ah, ni ba na gulmar mutane ah, ba ka yi mana ba ka gulma domin ai baka san mece ce gibar ba ai ka manta karatu ne zikiruka akaka bima yakra wato wani abin mutane suna mantawa ne za ka yi maganganu a abin nan wani zai kara aure kai mutane suna da matsala yanzu kai dan Allah kawai dan ya ga ya dan fara samun abin nan bude kawai yake zai zai kara aure ka ina ruwanka kai da shi wallahi kuma kai kuna abin nan je yake da yana kunta. kana yankan naman sa bayan ya mutu ina ruwanka zai kara aure Allah ya albarka Allah ya masa bude finish sai ne maganganun da muke faɗa da yawa ba su ɗauke su a matsayin komai ba shi yasa mutane da yawa ana maganar laifi sai su rika kallon abu na nesa ba ta kallon abin da suke ciki na kusa sai mu kiyaye harshen mu a wannan hadisi man samata naja ma laysa rawahu ahmad at-tirmidhi wa qala gharib la na'rifu illa min hadisi ibnu min hadisi ibni lahi'a yace hadisin nan daga ibnu lahi'a ka rawaito wato yana da akwai magana akan hadisin amma dai malaki cewa wannan hadisin duk ce akwai magana a kai amma ai abinda hadisin ke karantarwa abu ne wanda yake tabbatacce hadisai da yawa sun tabbatar da cewa iran mutum duniya da lahira ya danganta da mai da kiyaye harshen sani wani bi sa'id daga abu sa'id al Allah ya kara masa yadda kala yace za asbaha ibn adama idan adam ya wayi gari qalatil a'dha'u kulluha lil lisan duk gaban mutum suna gaya wa harshe gabbai duka suna gaya wa harshe suna cewa ittaqillaha fina ya kai harshe ka ji tsoron Allah game da mu fa inna ma nahnu bika mu ba muna tsaye ne da kai ma'ana kai ne zaka sa mu samu tsira ko ka jefa mu a halaka innama nahnu bika ai nastaqemu wa na'waj bika ko dai mu samu tsayuwa daidai a dalilinka ko mu samu karkata a dalilinka ya kai harshe shine innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna in ka miƙe kai daidai mu wajen miƙe mai daidai wani wajista ai wajejna in ka karkace mu sai mu karkace abinda harshe ke faɗa shi gabbai ke aikatawa malaka rawu tirmidhi marfu'an wa qala huwa wa huwa asah imam tabbi ya rawaito wannan hadisi yana eh, jingina ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma hadisin ya inganta wa nabi hurairah marfu'an an karbo daga abi hurairah shi ma dai yana jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace ya ce innal abda lalle bawa la yatakallamu bil kalima zai faɗi magana kalma ɗaya ko ya faɗi wata magana ma ya tabayyanu fiha baya wato damuwa da abin da ke cikin magana ya zillo biha ko yazilu ko yazillu biha fi nari ab'ada min ma bayna al-mashriq wal maghrib yana zamewa a dalilin wannan magana a dalilin wannan kalma a cikin wutar jahannama sai ya zame ya fada ab'ada mimma bayna al-mashriq wal maghrib nisan da yake kamar kwatankwacin tsakanin mahudar rana da mafadarta nisan inda za a jefa shi a wutar jahannama a dalilin ne kalmar da yake faɗa ko maganar da yake faɗa wacce bai damu da abin da yake faɗa ba bai ɗauke ta bakin komai ba to me idan an faɗi kaza ashe ku wannan maganar tana da haɗari za ta ma jefa shi a wuta abba'ad abin da yake mafi nisa wato ratar da nisan inda za a jefa shi a wuta ya fi nisan abin da yake tsakanin mahudar rana da ta rawa ahmad al bukhari wa muslim imam ahmad da al-bukhari da muslim suka rawaito wa ma'ana ma la yake ma'anar ma ya tabayyana fiya baya neman me ke cikin wannan magana baya damuwa ai la ya ta'ammaluha baya nazari a cikin abin da yake faɗa wa yajtahidu fiha wa fi ma tasri baya damuwa yayi istihadi wajen gane me yake faɗa wa fi ma taqtadihi da abin da maganar take hukuntawa gare shi baya damuwa baya damuwa zai faɗi magana kawai wanda bai damu ba ashe maganar babba ce ashe maganar tana da hatsari Allah zai yi fushi da shi Allah zai masa azaba ya jefa shi a wuta ratar inda zai shiga a wutar nisan wajen tazarar kamar tsakanin abad ma mafi nisan tsakanin mahudar rana da mafadar. wa na ta radiyallahu anhu daga Abu Hurairah Allah ya kara masa damar ruwa Ya ba shi Allah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya yanihi yana daga cikin husn islam almar can musuluncin mutum tarkuhu mala ya yanihi ya bar abin da bai shafe shi ba rawu maja kuma ibn maja ya rawaito wannan hadisi da eh, wa tirmidhi da imam tirmidhi wa qala gharibun imam tirmidhi yace hadisi ne garibi wa huwa fil muwatta wannan hadisin yana cikin littafin al min husni islamil mar'itar ko ma la ya'nihi daga cikin kyan musuluncin mutum Ka kaga mutum cewa eh wannan musuluncinsa ya cika yayi kyau shine ya bar ma la ya'nihi abinda bai shafe shi ba shine malamai suka ce hadal hadith azim wannan hadisi mai girma ne wa aslun kabir fi ta'dib an-nafs wa ta'dibiha wannan hadisi ginshike ne wajen tsarkake kai ta azibin nan ka tsarkake zuciyarka ka tsarkake kanka ka zama kamile cikin mutane wannan hadisin yana daga cikin tushe a wannan babi ka zama cikakken mutum kamile shine mai ka damu da abin da ya shafe ka kadai wanda bai shafe ka ba ka yi ne ka kau da kai ka kyale shi ibn rajab Allah ya masa rama yace hadal hadith aslun min usulil adab wannan hadisi ginshike ne a babin ladabi a babin me ladabi kana so ga mutum mai ladabi mai cikakken ladabi mai makarimul akhlaq shine wanda ya kame kansa ga barin abinda ba ruwa ta shine wanda yake ya cika mai ladabi to in an faɗi wannan magana sai mu kalli kawo mu ce to Allah ya mana afuwa amma mu dai ai muna shiga abin da bai shafi mu nawa ka shiga nawa ka shiga cikin harkar da ba ba ta shafi ka ba nawa duk abin da bai shafi ka ba kai kai nan ne abin nan matsalar ka take waye ga waye ga yi cika waye saka cikin harkar mutane in ba zuwa akai aka neme ka ba kai mutane su a abin da ya shafi rayuwarsu abin da ya shafi rayuwarsu hamzal al-kinani yace hadal hadith thuluth al-islam wani hadisi yana daidai da ɗaya bisa uku musulunci wa ibnu albar ibnu abd Allah ya masa rahma yace kalamu hada wannan zance na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace al lil ma'ani kathira jalila ya tattare ma'anoni masu yawa masu girma fi al-alfaz al-qalila cikin lafazin ɗan kankani yace wa huwa ma lam yaqulu azun qablahu ba a duniya ba wanda ya taba dan magana ta hikima irin wannan sai ma aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ce min husni al mari tarkuhu in kana so ga mutum cikakke wanda baya shiga harkar da ba tashi bace yana janye jiki yace ma'anarsa min jumlati mahasin al-islam yana cikin jumla na mahasin islam al-insan cewa musulunci mutum ya inganta wa kamal imanihi imanin ya cika tarkuhu ma la yuhimmuhu min shughulid dunya ya fita daga harkar da bata shafe shi wa harkar harkokin rayuwar mutane na duniya sawa'un min qawlin aw fi'l ko da magana ko da aiki ibnu taymiya Allah ya masa rahama yace wala siyama kasrat al-fudul musamman yawan al-fudul shine yin abubuwan da ba za su janyo maka amfani ba ba su da amfani gare ka fi ma laysa bil mar'i ilayhi haja abinda baka da bukatarsa min amri dinin dini ghairihi aw dunya cikin al'amarin da ya shafi wato rayuwar wasu mutane wadda ba ta shafe ka ba wadda ba ta shafe ka ba ibnu al Allah ya masa rahama yace fa hada ya'ummu tark lima la ya'ni wannan da yake min husni islam al-mar'i tarku ma la ya'ni inji ibnu al-qayyim yace ya kunshi min al-kalam ko dai magana wan nazari ko kallo wal istima'i ko sauraro wal ko danka da kamawa wal ko tafiya wal fikir kai hatta ma tunani game da sha'anin wani wasa'ir alharakat al-zahira wal batina da sauran harkoki na fili ko na koyi wanda bai shafe ka ba kar ka yi magana cikin harkar mutane da ba ta shafe ka ba kar ka yi leka ka leko cikin harkar mutane da ba ta shafe ka ba kada ka saurari maganar mutane da ba gayyace ka cikin ta ba kada ka je ka taba kayan mutane wanda baka da alaka da shi kada ka je inda ba a gayyace ka ba kada ka sa tunaninka cikin harkar mutane wanda baka da alaka da wannan harka yace fa hadhihi jibun kai wannan hadisi yace kalimatun shafiyatun fil wara kalma ce wacce ta kunshi dukkan tsantseni dukkan me tsantseni an rawaito cewa luqman al-hakim wanda Allah ya ba mu labari yana wa sa wasiya a Qur'ani din na suratul Luqman har Allah ya saukar da sura da an tambaye shi aka ce ma balaga bika ma nara ya kai Luqman ta yaya ka kai wannan matsayi na daraja da muka ga Allah ya baka ya kai kai wannan matsayi kala sai ya ce sitkul hadith duk abin da zan faɗa ina kirja da gaskiya wa da al'amana duk amanar da aka bani ina mai da ita wa tark ma la duk abin da bai shafe ni ba ba ruwa na da shi shi yasa na samu wannan darajar daukar sitkul hadith gaskiya cikin magana ada al'amana bayar da amana da kuma tark ma la yahnini duk abin da bai shafe ni ba ba na shi sai ya zauna lafiya ya samu mai falala da daraja da daukaka imamu shafi Allah ya masa rama ya ce salatatun tazidu fil aqli abu uku yana kara basira abu uku yana ƙara basira mujalasatul ulama zama da malamai zama a majalisun malamai wa mujalasatul salihin da zama a majalisun mutanen kirki wa tark al kalam fi ma la yani da barin magana cikin abin da bai shafe ka ba yana ƙara basira shi yasa za ga wani mutum ya zama wani dolo dolo saboda ko me ya ce ta yi magana tun ma ana ganin yana da hikima har ma ya zama mai sai ka ma yana ka ba wannan shirme ne shi duk abin da ya gani sai ya yi ya ya tsokaci a sai ya yi magana tun ma kana ganin yana da basira da fahimta sai kuma a ƙarshe ma kace kai saboda me zai tun yana magana ta hankali zai fita ma ya kuma shiga magana ta baragada kawai saboda me shiga cikin abin da bai shafe shi wannan kamar yadda na faɗa hadisin malamai suna girmama sha'anin wannan hadisi kuma yana da gaskiya magana da yawa akan wannan hadisi saboda wasu suna ganin cewa a tarko ko kuma tarko fi malayani abin nan a tarkul kalam fi malayani barin zance cikin abin da bai shafe ka ba har da barin amr bil ma'ruf wa nahy munkar a'a banda wannan shi wannan babin sa mai zaman kanshi ne shi Allah ya yi umarni a yi shi Allah ya yi umarni a yi a yi umarni da kyakkyawa a hana mummuna kaga wannan babi ne mai zaman kanshi shi kan ba za ka ce laya ni ka ba dan uwanka yana aikata abin da ke na kuskure ka gaya masa Allah ga masa malam gyara wannan ba daidai ba ne. wannan baya daga cikin babin malaya ne a'a ana nufin abin da ya shafa rayuwar mutane ne an gane ko yanzu misali mutum ne yake yawan shi Allah ya yi masa wato eh, ɗabi'a da tsado sai ka kawai ka ga wani ya gallabe shi kai kullum kawai sai ka sa sabuwar ka kullum kai ka abin masifa ka canza mota kullum masifa ka sai abin nan sai ka sa takalmi mai tsada ina ka haka Allah ya shi dabi'a inda yana da hali inda halin ne zai yi abin nan sai dai idan hanya haram yake bi dan yayi wani sai ka ce masa Allah ga masa malam ba daidai bane kana so kai ado kai ado da halal ɗinka kar ka je kana buge buge kana neman haram kuma ka ce zaka yi wannan zaka jefa nan cikin halal amma halal ɗinsa ne in kana gani yana almubazaranci wannan kawai nasiha za ka yi masa a iya fahimta ka ke ni a ni haka Allah yi ina da san in ta canja mota sai to Allah ya raba a cikin ya ce shi din motar ya fito sai ya canja motar ta lafiya talau watan ta tara ba amma ya ga wata ce kai ya kai wannan kasuwa ya canja kamar wasu ma yin canja waya akwai irin waɗannan su duk inda waya ta abin da canja kai wannan a'a haka ɗabi'a take in za ka yi masa nasiha in je kuɗinsa ne kana ganin kamar akwai manzanci kai masa nasi amma ta hanya da kyau ba wai ka je kana ba da labari shi wani kankashi wani irin mutum ne wani ka je da dabar hira kana da ni kullum masifar da canza mota ko masifar yawan aure aure ki kyale shi yana auren ai ba shi aka yi." ko ba haka ba kuma yana da hali in kana so kaga ba daidai bane je ka same shi a gefe ka ce wani wannan zai bata maka ainihin suma a cikin mutane ba daga cikin abin nan yanzu kana yawan kaza da kaza ko kana yin wannan nasiha babu ta daba amma ka je daba kana hira yana kaza yana kaza wannan ba daidai bane kuma ɗabi'ar mutane duk abin da aka yi sai sun yi magana ta wannan kuskure ba ruwanka da harkar mutane ka kame bakinka gaba da shiga cikin shigunan mutane in bai abin bai shafe ka ba yana daga cikin husnu islamin mattar ko mala yani kar ka sa baki cikin harkar mutane wani abin zai so samarai amma shi mai abin haka ya ga dama ko ba haka ba kai kan baka ji daɗi ba to yi haƙuri harkarsa ce ba taka ba ce ko ba haka ba A tajiri ne kullum duk shekara duk almuharar sai ya sake fentin gidansa kuma kai a iya ganin ka fentin na wala lafiyar talau to yana da hali ne kar ka je kai ka ji ba daɗi ƙyale shi Allah ya mata yalwa ba shi ita fentin gida yana gyara sa. yana kuskure ma kai kana jin ba daɗi ina ma a ce ba wannan kuɗin fentin na a'a ai ba zai baka ba in yana yana yafe a gidansa yana gyara bugiyar. yana wane ne ƙyale shi haka yana da hali ne kar ka jige ba kai ta nuna ta kai cika kana Ƙyale shi la ya ni ka ba ruwanka da yana da hali ne ko ba haka ba amma kai dai za ka yi zuciya ka ta to sun saboda watakila ba ka da irin wannan hali kana ganin wannan gidan lafiya lau a ce sai an kuma fenti a ranka suke bada kar bakin ka yi ne ya furta sai kuma ka ce to ai yana da hali ne shi kenan kawai wuce abinka ko ba ka ba ba ruwanka shi yanzu dan Allah a ce ka duba tayar din nan me aibin wannan tayar a ce dan Allah sai an fashe an kuma yana da hali ne hmm? za ka ji ba daɗi ka a ranka wataƙila kana ganin kai amma shi yana da yana ganin da abin da ya faɗi dukiyarsa ce haka ya ga dama ki hade shi da abin kar ka je daba kana ciya ko ka je wajen matar ka ci kai hajiya mutane a duniyar nan mu dai ka ki duba a'a ba dai kar ka yi wannan hirar ba daidai ba ba daidai ba Allah ya hore masa sa ne yayi kyale shi kawai in zuciyarka ta zanta kar ka bari arjinka ya furta ni shiru eh haka ne zuciyarka kan ta zanta ce akan ina ma ina ma amma kyale haka ya ga dama ko ba ka shi ke halin abin nan ɗansa ne dan ne zuciyarka kai ka bari harshenka min husni islam mari tarko ana yanzu kai zaka je ka ce masa alaji dan Allah ya wani irin abu ne wannan ya zaka sai kai to na ruwanka me hada ka da abin nan ni na so in haka kuma haka na ga yayi sai ka ce yaya ai baka da bakin magana akwai abubuwan da kake shiga cikin harkokin mutane bai shafe ka ba ka kame bakinka kar ka yi magana ko da zuciyar ka ta zantar yi haƙuri ka danne harshen Allah ta'ala ya ba mu ikon kame harshen mu insha Allah ta'ala za mu tashi darasi na gaba fil muwatta sai mu saka sheda abinda mu karanta daidai Allah ya ba mu ikon tabbakawa Allah ya sai mana kurakurin mu ba mu ikon gyara halayen mu muna roƙon Allah muna tawassuli sa mafi kyau da sabobin sa madaukaka Allah ta'ala wannan kasa ta mu Najeriya Allah ka mana agaje dauki ka zauna da mu lafiya Allah ka zauna da mu lafiya ya Allah ya ubangiji muna bukatar shugabanni masu tausayi ya Allah ka ba mu shugabanni masu tausayi ya Allah Allah ka ba mu shugabanni na gari ya ubangiji Allah ka ba mu shugabanni mutanen kirki ya Allah Allah ka ba mu shugabanni masu tausayin mu ya Allah Allah ka zauna ka san mu lafiya ka tsare jinin musulmi ka tsare jinin ainihin 'yan ƙasa ka tsare dukiyarmu ka kare mu daga dukkan abin da zai taɓa mana mutuncinmu ya Allah ka kare mana addininmu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin